وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بس كاو نن عدنا بني ماوس ده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والجنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والجنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يو أزمي من كي بيار قوة رمضان hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da shida ga watan eh, hudu miladiya shekara ta 2022 eh, kafin mu ci gaba da karatu ina kan son dan san cewa karatunmu na yamma shine da amurka bara da kasawa a sunna tv daga yau na dare kuma shine da saka a albani tv da sauran kafafen watsa labarai amma daga yau da insha Allah muka yi na yamma shine da rika saka a sunna tv haka muka daidaita da mu da su Eh, kamar da aka sani kuma littafin mu da muke karantawa da daddare ne muke yin sa ba da yamma ba sannan kafafen watsa labarai da muka dauki nauyi muka biya fm radio da yake irin su bununu su eh, alkaleri eh, su abin nan ba warji ba abin nan ganjuwa dai ganjuwa wadda kafin ma da daki kenan insha Allah su ma karatun dare za a rika tura musu ne yamma ne kawai shine wadda ma aka yi za mu tura wa sunna eh sunna TV wadda Dr. Eh, Abdul eh, mutalib yake jagoranta Allah saka masa alheri eh, muna cikin suratu Maryam ina jinjiya jiya aya ta nawa kwana kwana aya ta 57 50 da nawa da 57 <coughs> <coughs> farfa'na makanan aliyya ok to 57 kace? 57 eh. ko 67? 57 to ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا annabawan da aka jero sunannakinsu a cikin wannan sura ta maryam Wanda yana jin an fara da annabi zakariya ne alaihi salatu wassalam aka rufe da annabi idrisa haka ne jiya mun fara bayani akan maganar da Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliya shi annabi idrisa kenan to bayani ya gabata cewa shi annabi idris baya da cin annaba na bani isra'ila domin shi ya zo tun kabanin annabi nuhu shi kan ma jikan annabi nuhu ne tare cewa tsakanin annabi nuhu da annabi idrisa akwai shekara dubu a tsakaninsu shekara dubu ɗaya ne tsakanin annabi idris da annabi nuhu alaihi salatu wassalam saboda haka annabi idris baya daga cikin annabawa da aka samu a banu isra'ila shine farkon manzo annabi idris bayan annabi adam shine farkon manzo annabi idris jikan annabi adam ne kamar yadda annabi nuhu a shi idris kaka ne na annabi nuhu alaihi salatu wassalam kusan shine ma malaman tarihi suke ce shi ya fara rubutu da alƙalami da biro annabi adam a zamaninsa ba a rubutu da biro sanan tsari na mudul da hadara tarihi ya tabbacin annabi idrisa ne ya fara kai hatta ma ɗinki a ɗinka tufa a saka wanda ya fara a bankara shi ne annabi idris alaihi salatu wasalam don gamaninsa da fatu ake fatu na dabbobi su ne suturan mutane amma shi ne ya fara na haka ce masa alkhayyat shi tela ne shi annabi idris alaihi salatu wasalam a takaice dai akwai falaloli wadda allah madar sarki ya yi masa da ya ce wa rafa'anahu makanan aliyya mun ba shi matsayi babba matsayin kasancewarsa annabi manzo sannan kuma ga matsayin da yake da shi a gidan aljanna ga matsayi na ilimi da aka ba shi an gane wannan a zamaninsa ba a san shirka ba a zamaninsa babu shirka shirka ta auku ne a bayan jikokinsa shi ma sun zo sun haifar da shirka ta hanyar bautan wasu waliyai su da suwa'a ya gusa ya uka wa nasar amma a lokacin zakawa abin da aka sani sallah azumi zakka da sauran ibado. a lokacin babu shirka daga baya ne shirka ta auku to shi na ka aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam cewa yi gargadi cewa ba a wanda ake bauta ba da gaskiya ba wanda ake roko ba da ake kai bukata wurinsa sai Allah madaukakin sarki shi kadai ba wani ba so saboda hakan nan eh, annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya zama shine farkon annabi farkon manzo amma da shirka ta auku a ban kasa an fahimci wannan yawwa to shine bayan Allah ya kidanyo su yace ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim dukan su ne gabaki daya yace waɗannan su ne wanda Allah ya ni'ima a gare su minan nabiyina daga annabawansa wanda suna cikin min zuriyati adam duk waɗannan wanda aka ambata da zuriya na annabi adam alaihi salatu wassalam wa mimman hamalna ma'anu zuriyar da ta wanzu ita ce wadda aka ɗauke su a jirgin annabi nuhu alaihi salatu lokacin da aka halakar da duniya da ruwan dufa na da aka yi duk wanda bai shiga wannan jirgin ba an halakar da shi to wannan zuriyar da suka shiga cikin jirgi din nan suna daga baya aka samu annabi ibrahim annabi isma'il annabi ishaq da dai sauran annabawa Bani isra'ila waɗanda suka biyo suka biyo baya ne Allah ce wa min zuriyati ibrahima a cikin suna aka samu zuriyar annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wadda har yahudawa suke son su dangana kansu zuwa gare shi kirista ma suke son su dangana kansu zuwa gare shi sai Allah ya yanke magana ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musulma nabi ibrahim musulmi ne yawwa nabi ibrahim musulmi ne Allah ya ce daga cikinsu wa isra'il isra'il shine annabi yaqub alayhi salatu wassalam ma'anar isra'il shine abdullah bawan allah isra'il bi ma'ana abdullah to annabi yaqub shine isra'il shine baban annabi yusuf da sauran yan uwa annabi yusuf shine ma'aifinsu daga nan ne aka samu kuma zuriya ta bani isra'il ake ce musu yahudawa wanda daga nan aka zo aka samu annabi musa da dan uwansa harun irin su annabi dawud annabi sulaiman duk daga wannan zuriyar suke malaman tarihi sun daidaita cewan, ba wata al'umma da aka samu annabawa a cikinta da yawa kamar banu isra'ila suna yahud duk yawancin annaba daga gare su suke kuma ba waɗanda suka bujire ma Allah suka fito na fito da shi Allah da ikonsa kamar su yahudawa ɗin sai da ta kai ma masu zagi Allah maɗaukakin sarki Allah ya tsare mu wa mimman hadaina Allah ya ce waɗannan annabawa da manzanni suna cin waɗanda muka shiryar wacce baina muka zaɓe su da risala da manzanci da annabci Allah ya zaɓe su domin annabci da manzanci ba kasu ba ne zaɓi ne yawwa ba wata ibanin da ka je ka yi ta yi ka yi ta yi ta sa Allah ya zaɓe ka a matsayin annabi ko a matsayin manzo a'a kawai zaɓi ne na Allah idan Allah ya zaɓi mutum ya mai da shi annabi ko manzo shi kenan ya zama manzo amma wannan zaɓi ɗin an riga an rufe shi an yi silin ɗinsa tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan ha zuwa tashin kiyama babu wani annabi babu wani manzo an rufe sai dai waliyai waliyai kan za ka ci gaba da samu har zuwa tashin kiyama don ba mai shiga aljanna sai waliyi ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الله تعالى كسورارا إن أولياء الله للي وليا الله la khawfun alaihim wa hum yazanun idan sun zo mutuwa ba sa jin tsoro saboda sun san abin da za su tarar na alheri wa ya yazanun ba sa bakin ciki da abin da za su bari a baya ko na zuriya ko na mai sun san Allah dai rike musu sannan ko ba sa tunanin wani bakin ciki a gaba to waɗannan su ne waliyai sai Allah ya faɗi yayi yi bayanin sai ce su ne amanu wa kanu yattaqun su ne suka yi imani da Allah kuma suke tsare dokokinsa Allah sanya mu a cikinsu waliyai kashe dine akwai auliya'ur rahman akwai auliya'ur shaitan auliya'ur rahman su ne wanda Allah ya nada auliya'ur shaitan su ne wanda shaitan ya nada ko wasu mutane suka nada an banci wannan mu ci gaba Allah yake idza tutla alaihim ayatul rahman su waɗannan bayan Allah idan ana karanta musu ayoyin Allah mai rahama mai jin kai eh kharru sujjada sai su fadi su yi sujjada wa bukiya suna kuka saboda abin da suka ji na ikon Allah na girman Allah na wahadaniyan Allah na siffan Allah da abubuwan da ke tsoratarwa cikin ayoyin suna ji kawai sai su fadi su yi sujjada suna kuka an gane wannan fa khalafa min ba'dihim khalfun فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun khalf kashi biyu ne akwai khalf da sukun akan lamu akwai khalaf da fata akan lamu ɗin. tun aka ce khalaf mai digo shine khalafu shar in aka ce khalaf da fataha shine khalafu khair magaba waɗanda suka suka wuce kenan yan baya suka zo suka mai da shirri Irinsu ne Allah ya bayani a kansu wa khalafa min ba'dihim khalfun mummunan khalaf suka zo suka mai wa magabata a da'ussalata abinda suka fara yi waɗannan mummunan mamayan shine tozarta sallah yana daga cikin tozarta sallah yin ta ba kan lokaci ba kaji daya yana da cikin tozarta sallah yin ta babu nutsuwa yin ta babu nutsuwa rukui garab garab sujuda garab garab karatun qur'ani gurza gurza to wannan yana daga cikin tozarta sallah ta ne da cikin tozarta sallah a yi wata a bar wata a yi wata wata a sa mata kai to yana cikin tozarta sallah ta ne da cikin tozarta sallah da yin kikin yin ta ma baki daya mutum yana ce shi musulmi ne amma baya sallah to wannan ya tozarta sallah to tozarta sallah an same shi ne daga 'yan baya 'yan baya su suka tozarta sallah amma magabatanmu na kwarai sun ba mu sallah muhimmanci domin sallah malaman suna kiranta imaduddini tila ginshiki na addini an gane wannan ginshika na addini manzala al'adun ce al'ahadul ladhi bainana wa bainahum as-salat wa man tarakaha faqad kafar bambancin mu da waɗanda ba musulmai ba shine sallah wanda ya bar sallah ya kafurta manzala ta ke cewa bainar rajuli wal kufur wa shirki tarku salat abin da dai hana mutum ya zama mushriki kawai ya zama kafiri shine rika yin sallah yana barin sallah ya zama mushriki ya zama kafiri daga nan sai a kashe shi kuma za a kashe shi nan ko foran a matsayin kafiri in lam tub in bai tuba ba an gane wannan in ya tuba kuma shikenan fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa eh, ikhwanukum fi din aw ya ce fa khallu sabilahum idan sun tuba daga kafurci sun tsaye da sallah sun ba da zakka to sun zama ‘yan uwanku addini al-muslimu akul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne idan kun kama idan kuma kuna yakan su ne a matsayin kafirai sai suka tuba daga kafirci suka yi sallah suka yi da su ba da zakka to fa kallu sabilahum ku bi ta sha'anin su ku kyale su an gane wannan yawwa yawwa Allah ya ce wa khalafa min ba'dihim khalfum munanan masu mayewa suka zo suka maye bayan wancan na kirki sun tafi a da'us salata suka dinga tozarta sallah wata ba'u shahawat suka dinga bin son zuciyoyinsu a fara'aita mani ta kaza ilaha huwa wahu wa dallahu allahu ala ilmin allah ci kaga wanda ya riki son zuciyarsa shine abun bautansa abin da ransa yake so shi yake bi ba Allah ba ba manzon Allah ba to duk mai irin wannan ɗabi'an yana bautan son zuciyarsa ne kuma tsakaninsa da shirka babu nisa duk wanda ke bin son zuciyarsa Allah ya yake fa ya alƙauna gayya da sanu za su haɗu da azaba ita ce gayya za su haɗu da azaba ta wuta in dai sun mutu a kan wannan din son zuciya da bautan wani wadda ba Allah ba to za su haɗu da azaba shine gayya na'am ci gaba إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Allah ce sai wanda ya tuba daga kafurci ya tuba daga shirka wa amana ya imani wa amila salihan ya aiki na kwarai to waɗannan kan ya dukuluna aljannata suna shiga aljanna kuma wala yuzlamuna shay'a ba za a zalunce su da komai ba wai bi ma'ana ba za ka yi aikin da ka cancanci shiga aljanna a hana ka shiga ba ba za ka yi aikin da za a baka lada biyu kuma a ka lada ɗaya ba a'a bal Allah ma kan nunnun ka ne eh an gane wannan yawwa ana lullunka a mutum lada ne Na naka zalunci ya koru daga Allah sai mai yasa Allah ya ce a hadisul qudusi yake inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama wala tazalamu Allah ce na haramta ma kaina zalunci ba na zalunci to na sanya zalunci a tsakanin ma haramun kada ku zalunci junanku kada ku zalunci kawunanku an fahimci wannan illa man taba sai wanda ya tuba wa amana imani da Allah shine kadai abun bauta wa amila salihan kuma yake kyakkyawan aiki fa ulaika irin waɗannan yadkhuluna aljannata suna shiga aljanna suna yan aljanna wala yuzlamuna shay'a kuma da tauye musu komai daga abin da suka yi ba an fahimci wannan shi gaba جنات عدن التي الرحمن عباده إنه كان وعده مأتيا الله jannati adanin eh allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu innahu kana wa'duhu ma'tiya Allah ce aljannan da aka ce mu'mine za su shiga ita ce jannatu adanin aljanna ce mai suna adan akwai jannatul firdaus akwai jannatul khuldi akwai jannatul ma'awa a takaice dai kamar yadda wuta take da sunan naki haka aljanna tana da sunan naki a cikin sunan nakin wuta akwai sakar akwai jahim akwai jahannam akwai laza duk akwai hawiya duk yadda Allah ya sanya ma wuta sunan naki aljanna ma suna da sunan naki to cikin sunan nakin aljanna akwai jannatu adan wanda Allah ya yi bayansa na kwarar alkawari eh bilgaib a ɓoye ba mu gani ba mun yadda ba mu ga aljanna ba amma mun yadda kuma da wuta da aljanna suna nan a yanzu ma an halice suna nan a halice suke kuma ba za su kare ba ba da da a ce babu aljanna babu ranar da ake babu wuta wannan aqida ce ta sunna yana cikin littafin ma da na karanta nayi wannan magana na kawo nayi masa babi musamman uminu bi anna aljannata wan nar makhluqatan al'an Layan yanfa la yanfani la wala yadidani ba za su kare ba ba za su bace ba suna nan yanzu an halitta an halice su ma'abotansu suna fara ɗanɗana eh, ɗan aljanna yana fara ɗanɗana kafin tashin kiyama ɗan wuta yana fara ɗanɗana kafin tashin kiyama ya shiga kuma tsundum haka nan wuta da aljanna suna nan Allah ma an nuna masa wuta an nuna masa aljanna dai isra'i da mi'raji har ma ya ce ya ga maciya riba irin azaban da ake musu a wutar jahannama yake ya ga karuwai mazinata irin azaban da ake musu a wutan jahannama da wannan dalili ne ma waɗansu malamai suke tafiya cewa hadisin abdullahi bin abbas da yake cewa manzon Allah ya ga Allah suka ce a'a suka ce a'a hadisin Aisha da tace manzon Allah bai ga Allah ba su suka firin jayar da shi me dalilin su suka ce manzo Allah da zo ya bada labari abin da ya gani a sama da ya Isra'ila da Iraji, duka ba wanda ya kai muhimmancin ganin Allah da ya ga Allah da ya faɗa karar kowa ya ji amma bai faɗa ba ba wani sabin da ya roto wannan an gane wannan da dalili na Aisha cewa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar haka tace manzo Allah bai ga Allah ba an gane wannan aiwa innahu kana wa'aduhu matiya lalle alƙawarin Allah mai zuwa ne me nan mai zuwa ba sa ba alƙawari bai zo tashin kiyama tabbas za ta zo wuta tana nan aljanna tana nan za a yi sakamako in kana kokwanton zuwan tashin kiyama to ka yi kokwanton baccin da kake yi hmm. ai kullum kana bacci kana tashi ko lokacin da kake bacci a ina kake gaya mana wace duniyar kake bayan ka farko kuma wata duniyar kake mafarkin da kake yi lokacin da kake mafarki a wani duniya kake kasan ba a duniyan ka ta nan kake ba a wata duniya kake daban a wani yanayi daban to haka tashin kiyama zai bayyana kwazam kana mutu ya ka samu kanka a wata duniya daban sai kuma aikinka shine zai saka maka ci gaba malam لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا Allah ce idan ‘yan aljanna sun shiga aljanna ba sa jin maganan banza a cikinta shine lagu la yasma'una fiya lagwa ba maganan banza ba magana yashashiya ba magana ta bata rai magana ne ta mutuntawa kuma ta dattako ba kamar nan duniya ba mutum ya sha giya ya sambatu ya zagi iyayen wasu ya ma zagi iyayensa in ba ya sa ba ma ya zagi Allah tunda ba cikin hankalinsa yake ba cikin maye yake to giyan lahira ma giyan aljanna ba ta sa maye a ba ta sa yi, ba giyan duniya ba ce yawa giya ce tsabtatacciya ba ta sa maye giya ce in ka sha ta kawai nishadi za ta kara maka amma ba ta mai da kai mahaukaci ba illa salama magana mai daɗi kawai za su ji amince tabbata a gare ku shine kasan nan duniya za ka iya waye gari kana da komai kana da abin da za ka ci a gidanka kana da abin da zaka sha a gidanka kana da sutura naka da na 'ya'yanka kana da lafiya iyalanka suna da lafiya kana da abin hawan da zaka komi kana da shi amma wani sai ba ta maka rai da wata magana kuma ba yadda zaka yi sai ba ta maka rai da wata magana hasali ma kila ka wuni ma ranka yana ɓace to a wannan duk babu wannan aljanna babu wannan aljanna ba mai bata maka rai ba mai bata maka rai haka illa salama walahum rizqun fiha duk abincin yan aljanna yana ciki kowane iri da wadda ba tunaninka bai taba kawo shi ba abdullama ba zai a cikin aljanna akwai mala ainihin ra'at akwai abin da ido bai taba gani ba wala uzunin sami'at kunnanka ka ba bai taba jinsa ba kai wala khatara ala qalbi ahadikum tunaninsa ma bai taɓa zuwa wa irin wannan arzikin abincin a ranka kai tunaninsa baka taɓa yi ba ka ji aljanna za ka gani Allah ya ba mu eh, Allah ya ba mu walahum rizquhum fiha suna da abincinsu a cikin aljanna mai tsafta kyakkyawa bukuratan wa ashiya safiya da maraice safiya da maraice kullum haka yake baya yankewa ba za ce a bana ba a yi ruwa ba amfanin gona bai yi kyawu ba ko an yi fari ko an yi korona kamfanoni eh, kamfanoni ba bude su ba don haka nan ba yi production ba babu wannan su can automatically ne kawai Allah da yake kun ku kasance zai zo kasance kamar yadda rana aka ce mata tsaya sai ta tsaya ka to ganin rana ta tsaya hmm. wata da aka ce mata kun tsaya ka to ganin eh, ta kauce tana nan a tsaye sama da aka ce mata tsaya ya ta tsaya ta kauce to wanda wannan shirya ce ma adalci aljannan zamo kawai kuma bai sai kare ba baya karewa amma ni'iman duniya fa tana karariya ce ma hmm. in arziki aka baka zai kare ko ne aka baka sai ya kare ko ka kare ko ya kare ɗayan biyu ne amma aljanna fa hmm, baya karewa baya karewa ci gaba malam <coughs> تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا Allah ya ce, Tilkar jannatu, wacce aljanna da ake gaya muku, ku mummune da ku da ku same ta. Allah ya ce, Nuri min ibadina man kana taƙiyya. za mu gadar da ita za mu bayar da ita mu gadar da ita ga wanda ya zama taƙi mai tsoron Allah Allah ka samu cikin masu tsoronka don haka ce mai tsoron Allah shine wanda ake aikata abin da Allah ya ce ya yi yana kuma ne santan abin da Allah ya ce bari don kana neman taƙi wannan shi ne definition shi tarihi na taƙi abin da aka ce bari ya bari abin da aka ce na da'a ya to wannan shi taƙi kuma wannan suna aka musa alkawarin aljanna aka gadar musu ta zama tasu. an gane wannan sai ci gaba wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalik wa ma kana rabbuka nasiya na'am Allah ya ce wa ma natanazzalu illa bi amrin rabbik mala'iku suka ce Allah ke ba da labarin abinda mala'iku suke faɗa ba sa sauka daga sama zuwa ƙasa zuwa wajen wani sai da izinin Allah sai da umarninsa in ba Allah ne ce su sauko ba ba sa sauka domin ne la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mala'iku ba sa saba ma Allah abin da aka ce su yi kawai shi suke yi wanda yake saban Allah shine mutum da aljani su ne su ne masu taurin kai an ce su bari sun ki bari su yi sun ki yi wannan mutum ne da aljani an ba su amana sun ɗauka duwatsu sun ki ɗauka sama sun ki ɗauka ƙasa mutum ya ce a bashi shi zai ɗauka ya ɗauka kuma ya saba a ce ya yi ya ki ya bari ya ki bari to mala'iku ba sa saban Allah bayan Allah ne kawai ya halice suna bauta masa su jira kawai suke a ce su yi su yi wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik mu ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka kai manzon Allah ko kai mai sauraro lahu ma baina aidina duk abin da ke gaba gare mu na Allah ne mallakansa ne wa ma kalfana da abin da ke bayan mu duk mallakan Allah ne kai wa ma na zalika da abin da ke tsakanin gaba da baya ɗin ma duna Allah ne abin da ke sama na Allah ne abin da ke ƙasa na Allah ne abin da ke tsakanin su na halitta duna Allah ne ba mallakan kowa a ciki bai tarayya da kowa ba bai hada mulki da kowa ba shi da haka yake masa malikal mulki ko da yadihi malakutu samawati wal ard duk wani malakuti duk wani abun halitta na Allah ne eh wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa amma bayan Allah kowa yana mantuwa kowa fa annabawa suna mantuwa manzanni suna mantuwa mala'iku suna mantuwa aljanu suna mantuwa mutane suna mantuwa kowa yana mantuwa wanda bai mantuwa kawai shine Allah sai za wata rana manzo Allah sallar sallan azhar raka'a biyar raka'a biyar bayan ya yi da sai sabai suka tambaye suka ce a rasulallah shin sallar nan an samu wani canji ne wani wahayi ya zo ne an ƙara ta daga hudu zuwa biyar ya ce a ba samu canji ba haka take a hudu suka ce to kayi mantuwa ai biyar kai sai mu zala ce musu to inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kaman ku an sa kamatan sauna ina mantuwa kaman yadda kuke mantuwa fa'iza na fito fa zakiro ne in na yi mantuwa ku ce mun subhanallah ku tunatar da ni ya nuna manzan Allah yana mantuwa Allah ne kawai bai mantuwa akwai lokacin da eh sallama ma raka ta biyu raka ta biyu sallama aka tunatar da shi sai aka da aka manzan Allah mutum ne lakan nan abubuwa suke bujiro mutum shi ma suna bujiro masa da ji abin da ke bijiro mutum menene akwai mantuwa yana mantuwa akwai abin da ke bijiro mutum yunwa manzala yana jin yunwa abin da ke bijiro mutum akwai ishirwa yana yana jin ishirwa abin da ke bijiro mutum akwai bacci na gajiya yana bacci yana gajiya yana hutawa abin da ke bijiro dan adam akwai rashin lafiya manzala yana rashin lafiya ko gane bane duk wannan yake nuna manzala mutum ne bambancin mu da shi annabta manzanta da daukakan da Allah ya bashi iyakarta kenan in ka ɗauke mazala wannan matsayin to ka yi guluwi hmm. kuma na saka a cikin littafi na da cikin abin da ya banda mutane algulu fi salihin na dogon bayani shafuffuka ne a ciki wuce iyaka mazala ce la ta tsoro ne kama a taratin nasara isa na maryam hmm. mazala ce kar kuyi yi guluwi da ni ku ɗauke ni ku wuce ni da matsayina ku kai ni matsayin allah a'a ku banna matsayina ne bawan Allah manzon Allah shine matsayina manzon Allah ya boye ba karare faɗi matsayinsa yace shi bawan Allah ne manzon Allah ne shi ba Allah bane shi ba mala'ika bane shi ba aljani bane shi mutum ne an fahimci wannan ci gaba رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا Allah ya ce rabbis samawati wal ardi wa ma bai na bainahuma fa'budhu wasta li ibadati hal ta'lamu da husaniya. Allah ta shine ubangijin saman bakwai da ƙasai bakwai wa ma bai na huma da abin da ke tsakanin saman bakwai da ƙasan bakwai mu kenan mutane halitta ba muna tsakanin su ba hmm. Allah ya ce to fa ka bauta masa shi kadai ubangijin sammai ubangijin kaskai ubangijin abin da ke tsakani ka bauta masa shi kadai kuma wastabir ka doge ka dage ka yi hakuri wajen bautansa domin bautan Allah sai an yi hakuri ba abu ne yawan kai ɗaya ya kare ba a'a ana sa samu istiqama istimrar har zuwa mutuwanka wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin kai ta bautan Allah har mutuwa ta zo ta same ka sadaka nan bautan Allah yana bukatan hakuri kai saban Allah ma sai ka yi hakuri tukuna muka yi hakuri ba za ka yi wani saban Allah ba kana shan taba ka zama addicted to it ta kama ka ta zama jinin ka, ta zama rayuwanka to in ba ka yi hakuri ba za ka iya bari ba haka nan mai shan giya wanda ya zama addicted in ba ya hakuri ba zai iya ba kai zina ma wanda ya saba da zina ba ya hakuri ba zai iya ba luwadi duk wani saban Allah in ba ka yi hakuri ba za ka iya barinsa ba hakuri ake hakanan shi kansa bautan Allah din da sallan da azumin da zakkan da haji in ba ka yi hakuri ba ba za ka iya ba ai akwai musulman da ba sa sallah ta rashin hakuri suka yi akwai masu kudin da ba sa zuwa aikin haji ai rashin hakuri ne akwai mutum sa, kalau wannan azumin yanzu baya yi ta rashin hakuri ne wastabir li ibadati ka yi hakuri wajen bautan ubangijinka Allah eh ka yi hakuri hal ta'lamu lahu saniya shin ka taɓa jin wani mai suna irin na Allah an ce masa Allah babu ba mai suna irin na Allah to tunda babu mai suna irinsa akwai kuma da ya cancanci a masa bauta irin na Allah a suna ma ba su zo ɗaya ba balle iko ya ra'ayi bautansa Allah ka tsare mu da bautan wani wadda ba Allah ba shiga ba malam ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا الله يكي يقول الإنسان أئذا ما مت إيه، لسوف أخرج حيا wato kafiri الإنسان هنا بمعنى الكافر جنسي al متو يكي shin idan na mutu wai za a tashe ni kuma da rai haramun sakamako a man Ka kaga me kenan automatically ya karyata ba'as ya karyata nashar ya karyata alhisab ya karyata alwuqufu bayna yaday Allah duk ya karyata wannan a yanzu sallan da muke yi da azumin da muke yanzu da hajjin da muke da zakar da muke duk mun gina shi akan menene kai mun yi imani za mu mutu a tashe mu a mana sakamako inda ba mu yi imani tashin kiyama ba za mu yi sallah ba da za mu yi azumi ba da za mu yi haji ba to imanin mu tashin kiyama sai sa mu ce waɗannan abubuwa haka nan duk wanda ya kare tashin kiyama ba dai sallah ba ba dai azumi ba dai zakka ba sai za ku ga kafirai ba su sallah ba su azumi saboda ne ba su yarda akwai tashin kiyama ba an fahimci wannan haka nan mutum kafiri ya ce a idan ma mutu shin yanzu idan na mutu na zama ƙasa na ji girgije ba uku ukhraju hanya da sake tara halitta da taje ni da rai kaji to idan kana mamaki da ya kai ka zo duniyan wa halitto ka wa halitto ka wanda ya halitto ka da farko a walu marra shine kuma dai sake ne halittanka maratan saniya a mayawa ta biyu mm. halittanka da farko bai masa wahala ba sai maimaita ka eh na yi littafi sawara shi ne dai ban wahala kirkiransa bai ban wahala ba sai sawara shi photocopy photostat mutum da inventin din mota ko mashin ko wani bai kirkiro shi kuma ya sake sa shine wahala ai farkon kirkirar shine menene shine wahala wannan ka abu da ka sake yi sai kofi kofin da kai kofi kuma bai da wahala ko gane wannan bane amma ka tare ba su gane ba hmm. ba su gane ba ci gaba malam أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا الله يكي أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا yace ta shi Allah ce ta shi mutum ba zai tunani bane ya tuna shi wannan kafirin ba zai tunani ya tuna ba da fa shi baya nan ba a san da shi ba amma Allah halice shi ya kawo shi duniya a lokacin da babu shi ah, to da baka da baka nan an samar da kai to ba an samar da kai ka mutu a sake ba halittar ga daji ta shine mai wahala a babu wahala ce da da nan din nan shekaru 100 da ya wuce shekaru 80 da ya wuce nan ba kowa a nan hmm. ba ɗaya cikin mun nan kuma ba na jin shekaru 80 da ta dawo ta samu wani a nan cikin mu sai yan daidai mai mai irin shi ke yan yara nan kila kowa ya koma gidan gaskiya hmm. kowa ya koma inda ya zo hmm. to me ya abin shakka a ciki me abin kokonto a ciki me abin musantawa a ciki in ba mutum kafiri ba hmm. Allah ka tsare mu da kafirci wannan me ku shaya da shi ba komai bane da baka nan babanka ma baya nan mahaifiyarka ma bata nan daga baya Allah ne to sai zamu to komai a ciki me ba ko a ciki me sabo a ciki in ba taurin kai irin na dan adam ba innal insana lakanud taurin kai ci gaba فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا fawarar duka Allah ce ba ya na rantsa da ubangijinka ba wani suka ce ina rantsuwa da ubangijinka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai mutum la nasirannahum Allah ce wallahi mun tashe su ran tashin kiyama sai da Allah ya rantsuwa sai wallahi ya tashi ya an tashi kowa kowa sai an tashe shi kowa sai ya tashi an tashin kiyama kuma masa hisabi da abin da ya a duniya kowa sai ya tashi da ya tashi uba ya tashi uwa ta tashi jika ta kowa sai ya tashi wa shayatina shedanu ma an tashe su masu batar da mutane shedanun mutane ne shedanun aljanu ne duk sai an tashe su kowa sai ya tsaya gaban Allah dan haka mala ce thumma lanuhdirannahum sai mun kawo su gaban mu sai sun zo eh kuma hauna jahannama jusiya da su cikin wutan jahannama suna kishin gida da gwiwa kawai kowa kishin gida yana jiran a tura shi ciki akan gwiwa zama na kaskanci zama na walakanci aka rayuwa kafirai akan gwiwa zai tsaya ga wuta nan gaban sa. saura kawai a hankida shi ciki ran tashin kiyama saboda hakan nan tashin kiyama gaskiya ne tsayuwa wurin Allah gaskiya ne hisabi gaskiya ne auna ayyuka gaskiya ne wuta gaskiya ne aljanna gaskiya ne ba wani abin da yake ƙarya duk abin da Allah ya faɗa haka yake ba kokonto ba shakka an gane wannan kai eh, kusan ne karanta mana tambayoyi ya zo na ga za mu kwana aya ta 68 a cikin suratu maryam ku rike mana insha Allah gura ta 69 ku rike mana gurin ko a sa alama malam bismillah karanta tambayoyi <coughs> assalamu alaikum kamar yadda na gabatar wannan karatu na yamma na shi za a ba wa sunna tv su saka insha Allah za a tura musu ta youtube sai su downloading kawai idan an yi uploading su kuma su yi downloading shi gaba a wannan yana tambayar a wai mai bambanci tsakanin ko ya mutum zai bambanci tsakanin waliyoyi na Allah da waliyoyi na shaidan kun ji tambayar tasa mai tambaya wai ta yaya zai mutum zai bambanta tsakanin waliyai na Allah da waliyan shaidan, akwai bambanci nesa ba kusa ba waliyi na Allah baya faɗan wani abu baya aikata wani abu wanda ya saba da umarnin Allah ko manzon Allah inda waliyin Allah ne inda waliyin Allah ne ba zai faɗi wata magana ta saba ta Allah ba ba zai faɗi wata magana ta saba ta manzon Allah ba ba kuma zai wani aiki da Allah da manzon suka hana ba sai sa sai da abdulkadir lokacin da yana bacci sai shaidan ya zo masa cikin mafarki sai ce masa ni ne ubangijinka Allah ni ne ubangijinka na umarce ka da kai komai da abdulkadir ya ce ka umarci da na yi komai Allah mahalicci na akwai abubuwan da ya hana ni kuma yau ya zo ya ce mini ya ce ina yi komai duk sa'an ni ya shaitan ya tabbace mini shaitan sai ya bace Allah ya sa ya gano shi to da irin wannan shaitan ya batar da mutane da yawa sai ya bayyana mafarki ya ce maka shine Allah ya halatta maka giya ya halatta maka caca ya halatta maka zina duk bai ce halatta maka to shedan ne haka nan yadda ake gane bambancin Allah da shedan bambancin Allah da shedan tukunna ina zina sani ai bambancin Allah da shedan shedan ba Allah ba dai umurce ka da kai wani abu wadda ya hana ka ba ko gane bane Allah ba zai hana ka wani abu kuma yazo na sabo yazo ka ce kai ce kai shi Allah baya haka daga kaji wannan kasan shedan ne yana so ya halatta maka haram ne ka aikata ku tafi wuta tare haka nan wali na Allah ba zai abin da Allah ya haramta ya zo yi ba Allah ya haramta zina mutum ya zo zina ya ce shi waliyi ne Allah ya haramta shan giya mutum ya zo sha giya da sunan walittaka Allah ya hana cutar mutane ki musu kuɗi ba bisa gaskiya ba ya zo ya ci da sunan walittaka ba a wannan haka duk in Allah zaka ga yana bin dokokin Allah baya gota su daga kuma yana kula da sallah yana kula da ibada yana kula da ambaton Allah duk wani abu na sabon Allah in wani Allah ne ba za ka same shi ba dai bisa kuskure in kuskuren ne ma baya manyan laifi dai kanana bisa kuskure kan wannan Allah ya gafarta ma abin da aka yi bisa kuskure ba da gangan ba in ta ci ba ira matun hauna anhu nukaffir ankum cikin Allah ce in kun nisanci manya manyan laifi da muka hana ku to kananan nan za mu gafarta muku ko da ko baka tuba ba karamin laifi da gafarta muka shi an gane yawa in ka nisanci zina dan mace ta zo wucewa ka dan kalle ta ka dan haka nan ka kawo da kai za a gafarta maka ko ina misali ne yawa Eh, ci gaba ah, wani kuma tambaya ce mutum ne yana aikin kwadago sai aiki eh, wato neman cin halaliyarsa aiki aiki mai wahalar gaske har kishirwa ta kusa ta kasara sai sharuwa mai matsayin azumin eh malamai suna tafiya cewa wadda ishiruwa ta kai masa tsanani cikin azumi ko yunwa ya ga kamar zai halaka shi halatta ya sha ruwa wannan an masa rangwame ya sha ruwa idan ya sha ruwa bayan azumi kuma an gama azumi sai ya rama amma ka tabbatar da cewa eh abin ya kai maka matuka wanda zai shafi kiwon lafiyan ka to wannan in ka sha ruwa babu laifi an fahimci wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora mutum abin da ya fi karfin sa an gane wannan wannan shine fatawan malaman sunna kai yawwa ci gaba ya kuwa tambaya mai matsayin azumin mutumin da yake yin ashar ko yin baka maganganun baka da zagi da sharri to kafin wani barin kara bayani akan wannan tambaya da ta biyo bayan wannan ko ta zo gabanin wannan na farko kada mutum ya yarda ya dauki azumi akan abin da an masa rangwame kar ya dauki azumi misali za ka tafi kasuwanci za ka yi tafiya Allah ya halatta maka sha ruwa kar ma ka tashi da azumi to kaga idan ka tashi da azumi ka je misali daga nan Bauchi ka tafi Kano ka je ka shiga kasuwan kurmi shiga nan dauko wannan shiga shago nan sayo wannan shago wannan tun safe to kai ma ka san zaka galabaita azumi dai wahalar da kai bakinka zai bushe da ishirwa ga yawan magana ga yawan zurga-zurga to tun in farko na karma ka tashi da azumi ka sha ruwanka ka ci abincinka in ramadan ya wuce ka rama wannan rana in kwana biyu ne ka rama gwargwadon kwanakin da kai zaka da in ka yi tafiya an yadda ka sha in baka da lafiya an yadda ka sha to ne me kuma wahalan a ciki me wahalan a ciki za hakan nan mutane su kiyaye tambaya ta biyu da take cewa azumi yawan ashar da baka da maganganun banza wanda yake azumi yake maganganun banza lagwul hadith hazayan yana rage ladansa in ma bai bata masa azumin ba akwai hadisi na maza, Allah ce Allah bai bukatar ishirwa da yinwan mutumin da bai bar lagawu ba bai bar maganganun batsa ba bai bar kiran karya ba bai bar abubuwa munana ba Allah bai bukatar azuminsa. sa don Allah bai bukata azumin kaga bare karba ba kenan kaga bare karba ba kenan haka mutane su kiyaye bakin su in suna azumi su kiyaye bakin su su kuma kiyaye idanun su da abin da suke kallo tare cewa ko da ba cikin Ramadan ba ma wajibi musulmi ne kiyaye idanun sa kiyaye bakin sa ko ba cikin Ramadan ba amma huwa ashaddu fi Ramadan ya fi tsanani cikin Ramadan kamar yadda sabon Allah ko ina haramun ne amma ya fi tsanani a Makka ya fi tsanani a Makka ci gaba wa alaikum salam na'am maganar shan ruwa a'a wancan tambaya da muka amsa ba kawai bai da lafiya ba ne lafiyansa kalau amma ya shiga wani yayin da azumi ya masa wahala in bai sha ruwa ba zai taba kiwon lafiyansa. ba ho bai da lafiya ba lafiyarsa garau mai yiwa ya yi wata zurga-zurga ko ya yi wani aiki ko ya wani abin da ya sa yawun bakinsa ya ƙare ruwan jikinsa yana nema ya kare wannan aka ce ya halatta ya sha ruwa a lokacin idan ya sha ruwa bayan ramadan sai ya rama ɗaya amma dama shi kamar lafiya ka yi automatically dama ce kar ma ya dauki azumin shi ai wanda bai da lafiya rashin lafiyan ya masa tsanani ba da zama azumi aka ce dama kare ya dauka yi mace mai haila ba ta azumi matafiyi an masa sauki amma yan mace yana tafiya ya ga zai iya sai azumin sa manzala sun taso da yan tafiya hadisi yake cewa cikin akwai masu shan ruwa akwai masu azumi ba wanda ya aibanta kowa hadisi na mawa da yake cewa da yake cewa laysa min albirri asiyamu fi safari cewa ba da'a bane kai azumi kana tafiya wannan ana magana ne da wanda azumi zai wahalar da shi in azumi zai wahalar da kai to ba da'a ma Allah bane in zaka yi tafiya ka dauki azumi ka sha ruwa kawai nan mun zala ta samu waɗansu sun galabaita eh, ruwan jikinsu yana so ya kare ba yawo ko yawon bakinsu ya kare su wasu ma sun galabaita kamar sun suma shi da maza ce ba da'a ma Allah bane ka galabatar da kanka ya azumi kana cikin tafiya irin wannan ka sha ruwa an maka rangwame kuma in ka sha ɗayan ɗayan da rama to ne a ciki ba wani abu a ciki ai na kawo a littafi na ma littafi na na kawo magana wannan na kawo ta Maganar cewa mutum zai ominu bi annahu yajuzu eh yajuzu al-fitru aw iftaru fi nahar ramadan lil musafir na kawo wannan a ciki yawwa da kuma rukusa na jam'i rukusa na jam'i bainar salataini ka hada tsakanin azhar da la'asar ko magariba da isha kai su lokaci guda a lokacin sallah daya duk wannan na kawo su na'am eh ci gaba a wani kuma tambayar a matsayin azumin mutumin da ya yi tsawar tunani ko ya yi wasa da da malam wannan tambaya wala ni na son jinta da Allah karka tsallaka daga daina karanta mana su da Allah ci gaba kawai tsohon ba cewa yana ah. son malam eh, ya yi kira ga gwamnati saboda eh, tsananin rashin ruwa da ake a garin bauchi Allah ah, to ai wannan rashin ruwa din nan ba matsala ce ta yau ba matsala ce ta shekara da shekaru ba da lokacin da aka yi rashin ruwa mun yi magana a nan wani ya fito dan siyasa yake cewa insha Allahu nan da wata daya za a samu ruwa a bauchi za a gama aiki ne wadda ba za a sake samun rashin ruwa ba watan ta yi babu wata watan ta yi babu har zuwa yanzu nan da nake magana in kaga an samu ruwa a nan sai in damuna ta zo lokacin ruwan sama ya sauka rijiyoyi sun ciko to shi kenan a samu ruwa amma in rijiyoyi suka kafe saboda rani za ga yara maza da mata suna ta yawo da jarkoki da langa haka suke wasu karfe ɗayan dare za su fita neman ruwa su karfe biyu haka suke yanzu munan gashi nan sati biyu aka zuwa sati uku ruwan ma ba kawa na famfo ba da Allah ya sa ina tona bohol ba idan mun samu matsala ce hausa ma a hausa eh, ruwan ina da a samu shi kuma hawa sama da shi ma wahala to wannan albarkacin bohol din nan sai daga mutane suna wahalan ruwa kuma kowa ya sani wani ai ba mai mun yi kira ba kowa ya sani a waye mu koma ga Allah kawai na ci gaba a wani kuma tambaya game da asbab ce wai eh, akwai nasoshi ne ko nasin da ke nuna cewa idan mutum dole ne mutum ya bi asbab kafin ya samu wani abin da ke bukata haka ne mana wajibi ne ka bi sabab sabab shine hanyar samun abun sai ka bi kana son da me ya kamata ka yi kana son kudi me ya kamata ka yi sana'a umar ya taba samu wani a masallaci na zaune me kake yi ba na komai arzikin ka bai ce Allah zai kawo mini umar jikar ya kake yi ya masa bulala ya kore shi da aka je bane maka ne da ka zai da aka je ah, yanzu kissan maryam da muka karanta Allah ce wa huzzi ilayhi bi juz'in nakhlati tusakir menene alai sai da aka ce ta girgiza idan Allah ya so dibinan zai iya fadowa ta dauka amma ce ta girgiza shine sabab sai ka dole dole mutum ya ji sabab yawwa dole mutum ya bi sabab shi ne hanyar da ake samu abu shi ne sabab ya ka bi shi tukunna yawwa misali yanzu ka ce Allah ka mai da ne sarkin bauchi eh Allah yana da iko ta ma ka gada kamun ka zama sarkin bauchi ne ka samu sababi shi ne ka gaji sarautan ko ba haka bane sai akwai sabab wato kana son ka kure Allah kenan ko ya kwace a wajen masu gadon ya baka <laughs> ka ce Allah dai iya sai ka ji sabab yawa na ga na da tare wai suna ima yana ce ma lokaci ma shiga ba ko minti daya tara minti na subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk